A Zainab Aminu lokacin da ake jiran irin sakamakon da za ku fitar daga tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar zaben nan na jihar Adamawa, shin wani hali ake ciki ne mun ga kun da wata sanarwa? A kamar yadda kuka gani a sanarwar da aka fitar, hukumar zaɓe ta dakatar da shugaban hukumar zaɓe na jihar Adamawa ɗin daga alakanta kanshi da ga ofishin ko wani duk aiki da ya shafi ofishin uh, har sai ta yi bincike kafin ta uh, ɗauki mataki ta kuma sanar da matsayarta ga al'umma. yanzu in haka ne wani mataki ne ko kuma ce wane ne zai jagoranci shi ofishin naku na adamawa hukumar zaben ta umarci sakataren gudanarwa na hukumar da ya rike ragamar uh, jagorancin ofishinmu da ke jihar adamawa din